أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na lafiya sai da kula za mu kawo muku shirin kyasoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen farisanci amma kafin jin abin da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da uku ga watan rabi'ul awal na shekara ta biyar hijira ga mariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan satumban shekara ta alif da da ɗaya kasar kuwait ta kulla wata yarjejeniyar tsaro da kasar amurka hakan ya faru ne dai bayan watanni da kawo ƙarshen mamayar da tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein ya yi wa kasar ta kuwait yarjejeniyar da ta bai wa amurka damar yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin fadin kasar banda haka kuma gwamnatin kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na tsaro tare da kasashen faransa da ingila a shekaru da suka biyo bayan hakan kanan kuma da karshe bahrain haɗaɗɗen daular larabawa qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan kasashe. kasar kuwait tana daga cikin kasashe shida mambobi na kungiyar kasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suka hada da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain oman da kuma ita kanta kasar ta kuwait kasar da tana a cikin ɗanyen man fetur wanda kuma da shi ne tafi dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan satumban shekara ta alif tara da hamsin da takwas a kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gishin kanta a ranar ɗaya ga watan nuwamban shekara ta alif tara da hamsin da hudu ne dai a kafa ƙungiyar dakarun sa kai masu neman kwatar 'yancin kan ƙasar algeria daga turawan mulkin mallaka na faransa a ranar goma sha tara ga watan satumban shekara ta alif tara da hamsin da takwas masu gwagwarmaya sa kafa majalisar tafiyar da ƙasar sannan kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk da cewa dai turawan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da jibge sojinsu a cikin algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma nasara ta murkushe wannan gwamnati da karshe dai ta zama mai cikakken 'yancin kai a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 1962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 Madalla in zo lokaci da za a yar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a birnin new york da shugabannin kasashen duniya ke jawabi ɗaya bayan ɗaya shugaba ra'isi na iran ya ce ƙasarsa za ta ba da gudunmawa wajen fara da zaman lafiya da tsaro a faɗin duniya 'yan majalisa a sudan ta kudu sun zargi shugaban ƙasar salva kiir da sabawa yarjejeniyar zaman lafiya to yanzu ga labaran ɗaya bayan ɗaya An buɗe eh, taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 a birnin New York na Amurka a wannan talata. A jawabin sa na buɗe taron babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwa game da sauyin yanayi da ke addabar duniya wanda ke haifar da bala'i iri daban-daban. Mr. Guterres ya jajanta game da bala'in ambaliyar ruwa na Darna a Libya ɗaya daga cikin misalai na sauyin yanayi in shi. taron na majalisar ɗinkin duniya shine wanda yake hada kasashe 193 a wuri guda a kowane watan satumba a cikin jawabinsa shugaban kasar brazil luis iniciano lula da silva ya buƙaci tattaunawa don kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi a karan farko a zauren na majalisar ɗinkin duniya babbar tattaunawar za ta gudana ne daga ranar 19 zuwa 23 ga watan satumba kuma a ci gaba da shi har a ranar 29 ga watan tun satumba a lokacin wannan tattaunawa wakilan dukkanin kasashe masu wakilci a majalisar ɗinkin duniya za su yi bayani kan abubuwan da suke damun su akwai kuma taruka da aka shirya kan samar da kuɗi domin aiwatar da ci gaban tattalin arziki da yaƙi da annoba da kuma kawar da makaman nukiliya shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana shirin kasarsa na yin haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya a kokarin da take yi na inganta zaman lafiya a duniya da kuma dakile cin zarafin al'ummomi ya bayyana hakan ne a wata ganawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a hadikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york raisi ya ce haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya shine tsarin jamhuriyar musulunci yana mai jaddada cewa ƙasar a shirye take ta bada gudunmawa wajen faɗaɗa zaman lahiya da tsaro a faɗin duniya da kuma dakile cin zarafin al'ummomi da yake yaba kokarin majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗora wa ƙungiyar ta duniya alhakin mai da hankali kan kiraye-kirayen da ƙasashe ke yi na tabbatar da adalci tare da tabbatar da tsaro mai ɗorewa da kawar da wariya da fatara shugaban ƙasar ta iran ya ƙara bayyana damuwa game da makomar siyasar zamantakewar ƙasashen afghanistan yemen syria da ma wasu ƙasashen afirka yana mai cewa majalisar ɗinkin duniya na da muhimmin aiki na hana zaluncin al'ummar waɗannan ƙasashe a nasa bangaren guterres ya bayyana aniyarsa ta bunkasa haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma yi marhaban da matakai masu kyau a dangantakar da ke tsakanin iran da saudiya yana mai cewa kasashen biyu na iya yin tasiri kan zaman lafiyar yankinsu ministan tsaron kasar rasha sergio shogugu ya fara ziyara a birnin tehran domin tattaunawa da manyan jami'an kasar da nufin kara karfafa alaka tsakanin kasashen biyu da kuma yaƙi da ta'addanci ziyarar shugu a tehran ta zo ne bayan gayyata a hukumance da babban hafsan sojojin sojin iran major general muhammad bakeri ya yi masa a watan yuni ministan tsaron na rasha zai gana da bakeri inda za su tattauna kan ci gaban diplomasiyar tsaro da faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da tunkarar barazanar da ke tsakanin su musamman ta'addancin ƙasa da ƙasa shugu zai kuma gana da manyan kwamandojin sojojin ƙasar iran yayin wannan ziyara a tehran To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Wani hasanin jirgin sama mai saukar ungulu na soji a Kenya da ke kusa da kan iyaka da Somalia ya yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas kamar yadda jami'ai suka bayyana a wannan talata. Ba a dai bayyana musabbabin hatsarin da ya faru a gundumar Lamu da ke gabar tekun Kenya ba. dakarun tsoron Kenya na gudanar da atisayen su a yankin domin taimakawa wajen dakile masu tsoron ra'ayi da ke da alaka da alka'ida daga kungiyar alshabab ma'aikatar tsaron kasar ta ce jirgin helikoftan sojin saman ya faɗo ne a lokacin da suke sintiri cikin dare a aika da kwamitin bincike zuwa wurin da lamarin ya faru har ila yau sojin kenya na nan a somalia a matsayin wani bangare na tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar afirka a somalia domin taimakawa wajen yakar al alshabab al-shabab ta kara kai hare-hare a kenya a 'yan watannin nan inda ta kashe mutane da dama a yankin kan iyaka yayin da masu tsoron ra'ayi ke fuskantar matsin lamba daga farmakin da sojojin somaliya suka kaddamar a bara wani gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyya mai mulki a sudan ta kudu sun fice daga majalisar dokokin kasar inda suka zargi shugaba salva kiir da karya yarjejeniyar zaman lafiya bayan zartar da dokar zaɓe mai cike da cece kuce takaddamar dai ta shafi tsarin naɗa 'yan majalisar wakilai mai tsarkakiya wanda sabuwar dokar zaɓe ta tanadar da za a yi a shekara mai zuwa gwangon ya zargi kakakin majalisar jema nunu kumba da kin baiwa jama'a bayyana ra'ayinsu kan wannan muhimmin batu bayan samun 'yancin kai daga sudan a shekara ta 2011 sudan ta kudu ta fada cikin yakin basasa wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 400 tare da raba miliyoyi tsakanin shekarar 2013 da 2014 da gidajensu yarjejen zaman lafiya da aka rattaba wa hannu a shekarar 2018 ta tanadi tsarin raba madafin iko tsakanin abokan hamayyar kasar guda biyu wato salva kiir da rick machar a cikin gwamnatin haɗin kan kasa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaishe da san barka dauke da labaran duniya hanse sauran shirin mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. a yau za mu yi dubi ne a kan girgizar kasar da ta faru a kasar morocco da wasu daga cikin dalilan da masana suke ganin su ne suka jawo babba asarar da aka yi ta rayuka da kuma dukiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana girgizar kasar da ta faru a kasar morocco a tsakar daren juma'a na ranar 8 ga watan na satumba shekara ta 2023 ta sa a rika bijiro da tambayoyi masu yawa daga cikinsu da akwai cewa me yasa aka yi wannan girgizar kasar da a baya wato yankin baya cikin yankunan da ake yin girgizar kasa mai karfi hakanan kuma adadin mutanen da suka rasa rayukansu suna da yawan gaske kuma ita ma asarar dukiya da aka yi ba kaɗan ba ce waɗanne dalilai ne suka jawo haka yankin da girgizar ƙasar ta faru a wannan karan yana nesa da layin ƙarƙashin ƙasa na girgizar ƙasa kamar yadda masana ilimin wannan bala'i na ɗabi'a suka ambata shugaban cibiyar take sanya idanu a kan motsin ƙasa da girgizar ta a ƙasar Maroko. hani lahsan ya faɗa wa wani shafi na tashar talabijin ɗin aljazira cewa yankin house wanda yake kudu maso yammacin morocco yana cikin yankunan da ake girgizar ƙasa amma ba mai tsanani ba ana yin girgizar ƙasa daga lokaci zuwa lokaci amma ba ta da ƙarfi kuma ba kasafai ma hakan take faruwa ba mafi yawancin girgizar ƙasar da take faruwa ba ta wuce daraja biyar a kan ma'aunin richard don haka ba a taɓa hasashen cewa za a yi girgizar ƙasa mai ƙarfi ba kamar yadda ta faru a wannan lokacin da ya ƙara da cewa ƙarfi da girman darajar girgizar ƙasar shi ne yake haddasa yawan ɓarnar da take yi sai dai kuma da akwai dalili na biyu shine kusancin cibiyar girgizar ƙasar da doron ƙasa, dangane da gundumar house cibiyar girgizar ƙasar ta faru ne a kilomita 8 a ƙarƙashin ƙasa wannan yana nuni da kasantuwar inda girgizar ƙasar ta faru a cikin ƙarƙashin ƙasa da kusancinsa da doron ƙasa kuma shine ya jaza girman barnar da ta yi a baya girgizar ƙasa da aka yi a wannan yankin ta faru ne dai da nisan kilomita talatin a ƙarƙashin ƙasa don haka ba ta yi ɓarna ba kamar yadda ya kasance a wannan karan wani masanin ilimin girgizar ƙasar a ƙasar maroko yana faɗin cewa girgizar ƙasar tana faruwa ne dai saboda haɗuwar fayafayen duwatsu na girgizar ƙasa da ake kira da plectonics na nahiyoyin afirka da na asiya a wuri daya a wannan yankin a ƙasar maroko shi kuwa anis shatnawi wanda masanin girgizar ƙasa ne dan asalin ƙasar jordan cewa girgizar ƙasar yankin house ta maroko ta faru ne zara kilomita 550 daga mahaɗar fayafayen duwatsun girgizar ƙasa na afirka da asiya ya kuma ƙara da cewa ba kasafai ake samun girgizar ƙasa a wannan yankin ba amma kuma abu ne da ake tsammanin zai iya faruwa masanin ilimin girgizar ƙasa ɗan ƙasar jordan ɗin ya ce fayafayen duwatsu na girgizar ƙasa na afirka suna motsawa ne su nufi inda na asiya yake da tafiya da bata wuce milimita 24 ba motsi ne da yake ci gaba don haka ana ɗaukar lokaci kafin a ce sun isa inda za su haɗe ko su bugi juna a girgizar ƙasa daga shekara ta 1900 zuwa yanzu an yi girgizar ƙasa da ta kai har sau tara a cikin maroko kuma duk darajojinsu suna ƙasa da shida bisa ma'aunin richard ita kuwa girgizar kasar da aka yi ta bayan nan ta faru ne a yankin da yake da tudun da ya kai mita 2000 daga kasan teku shatsanawi ya ce saukin da aka samu shine cewa girgizar kasar da ta faru a maroko ba ta afko a cikin yankin da ake da cunkoson mutane ba abin tsoro shine girgizar ƙasar ta afku a cikin yankin da ake da duwatsu da hakan zai iya haddasa faɗowar duwatsun da baraguzai da za su lalata hanyoyi da rufe su hakanan kuma su rusa wasu muhimman cibiyoyi shi kuwa khalin zain wanda masanin ilimin girgizar ƙasa ne ɗan ƙasar labanan cewa ana iya samun matsakaiciyar girgizar ƙasa idan an sami tattaruwar makamashi a tsakanin fayafayen duwatsu da ke ƙarƙashin ƙasa a tsawon ɗaruruwan shekaru to me ya kamata a yi ne domin daƙile irin wannan asara mai yawa ta dukiya da kuma rayuka ɗaya daga cikin batutuwan da ake magana a kansu bayan afkuwar girgizar ƙasar ta maroko shine ya za a yi a nan gaba a hana yin asarar rayuka da dukiya mai yawa wannan irin tambaya kuwa an sha bijiro da ita a duk lokacin da aka yi gigiza ƙasa a cikin ƙasashe masu tasowa wacce take haddasa asara mai yawa a cikin wannan shekara ta 2023 an yi girgiza ƙasa a ƙasar turkiya wacce ita ma ta haddasa asara ta rayuka da dukiya tun a wancan lokacin ne aka bijiro da batun kare dukiya da rayuka daga sarwanta sanadiyar girgizar ƙasa masana daban-daban sun ba da misali da ƙasa kamar japan wacce girgizar ƙasa ta zama ruwan dare a tsawannan tsibirin amma ta hanyar amfani da ilimi an fito da tsarin gina gidaje da suke iya jurewa kowace irin girgiza da ƙasa za ta yi gine-ginen da ake yi a japan ana yin su ne ta yadda a tsakanin dakin na ƙasa da gangar jikin ginin ana samar da wani wuri da zai zama holoko da ake sanya abubuwan da za su iya juyawa idan girgizar ƙasa ta fara kaɗawa zamanto su ma suna rawa ta yadda idan ƙasar tana motsawa to shi ma gidan zai rika motsawa da ita a ƙarshe za a ga cewa asarar da za a yi ta rayuka da dukiya kaɗan ce idan a kwatanta da wuraren da girgiza ƙasa kwatankwacin wannan a bisa ma'aunin daraja za ta iya faruwa a yankunan da babu irin waɗannan gine-ginen to a cikin ƙasan morocco ana yin gine-gine daidai gwargwado da suke iya jure girgizar ƙasa a cikin birane amma ba a karkara ba kuma a wannan lokacin mafi girman barnar da aka samu ta rayuka da gine-gine sun faru ne a karkara fiye da a cikin maraya sai dai daga yanzu ya kamata wannan tsarin ya sauya a cikin karkara ma a yin gine-ginen da za su iya jurewa girgizar ƙasa su ma na cikin maraya ɗin a inganta su rayuwar bil'adama a doron ƙasar nan cike take da ƙalubale amma kuma a lokaci guda allah da ya halicci mutum ya ba shi sani da ilimi da zai iya samun garaba a kan mafiyancin ƙalubalen da yake fuskanta da akwai matsaloli da dama da aka iya magance su saboda amfani da ilimin da allah ya san da ɗan adam don haka ita ma girgizar ƙasa tana iya shiga cikin wannan bala'o'in na ɗabi'a da mutum zai iya rage su da zafinsu ta hanyar dogaro da ilimin da allah ya bashi kamar yadda aikace aka ga wasu ƙasashe ga misali japan sun yi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga yadda kuluwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar rabon jini ta duniya wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya bai ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana amfana ko ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu to da shirin namu na yau zai mai da hankali akan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tuna wannan batun yau ma dai daktar namu bukar gurema daga asibitin malam aminu kano daga tarayyar najeriya bai gajiya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunan nan kuma akwai abin da ake kira rhesus factor shine za a dinga sa mishi a rhesus factor ko positive ko negative to haka shine yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini A positive zai iya karban jini A positive ya ba A positive wanda yake da jini B positive zai iya ba B positive amma ba zai iya ba A ba kuma amma wanda yake da AB shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba kowa ba dan yana da anti A da anti B shi kuma mai O zai iya ba kowa jini shi kuma amma shi sai O kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resistant din a plus da positive da negative shi ma yakan bambanta dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da karin jini eto eh shi ba za a ce ga wanda ya fi bukatan jini ba duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani me dalilin da ya sa mutum yake bukatan jini abin da yake da ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu o yawanci a duniya masu o suna da karanci kowa haka Allah yake abin shi da yake su za su iya ba wa kowa bisa amma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kan lafiya to sai an ɗauki adres ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ba ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira rasus iso immunization mata za su haifi suna da ciki haka zaka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ci ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fita da bashi da lafiya ko kuma a samu ma dan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin wa'annan shine ake bada resus ake bada da immunization ake ba su allura na san wa'annan to anan ne ake samun matsala amma ba za a ce ga wannan rukuni shi ya fi neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani rashin lafiya ne mutum ya yare ne miya a kara mishi jini da ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya dinga farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yanda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kaman zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi da amma kuma akwai kuma kaman yara haka kaman a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin ya yi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka wani infection da yawa za su iya kawo rashin jini din da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jininsu ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu sun yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana farfashewa da wuri to kaga wani lokaci zuwa lokaci sai jinin ya karanci dole a dinga suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kara musu. Dakta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan jinin wani karin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ka ga an ce maka an ɗauko a an baka wanda ma an ɗauko a an baka abin da yake faruwa shine akwai antibody kuma a cikinsu da ba za a iya sani ba shi yasa ko an ce jinin wane a ne shi ma wannan a ne za a ɗaukan jini a bayar lab sai a ɗauki jinin da jinin mai bayar wanda jinin da za a yi wanda zai karba ɗin sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikinsu an haɗa ba abin da ya faru kan a ɗauka ba shi ne ake cewa cross matching za ga an ce a ne amma wannan ma a ne to amma sai ka cewa kuma eh din in an yi cross-matching din shi kuma ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake dama suna da antibody suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe ah, in za a bada jinin akwai cututtuka da ake gwaggwadawa na ko hepatitis ko hiv ko me za gwada da zai yi ba za ka ba da jini ba a wannan rukunai rukunan jinin sun wa kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba ba zai iya bawa wanda rukunin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini din sai a ga ba zai yi ba ko kuma wani ko da an gwada zai yi bisa misali sai kawai sai ka ji an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nura alamu da jinin nan bai karbe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi. ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. da farko tukunna kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani don saboda baka san me zai faru ba ba a san kwane yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san irin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suke yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa karugon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. San da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. To masu saurare anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin mu da wani shirin kafin nan a madadin Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ba dan da yabo Kullum wa dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na atla Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu saurare don kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib da muke kawo muku. Mun ci gaba da magana kan yadda yake shirin yakar Talha da Zubair wa'anda suka fitar da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa garin Basra suka kuma kwace garin daga gwamnansa ko kuma walinsa Ibnu Hunaifa bayan sun yi masa duka. suka kuma kashe masu gadin baitul mali musulmi suka kwashe dukkanin kudaden da suke cikinsa sannan suka kashe wasu daga cikin bayan allah a garin don haka ya kwadaitar da mutane wajen taimaka masa da yakar wa'anda suka saba alkawali suka kuma sabawa bai'ar da suka yi masa an karɓo hadisi daga abdulhamid dan imran al-ajali daga salmata dan kuhel yana cewa a lokacin da amirul mu'minina ali ibn abi talib salam ya haɗu da mutanen kufa a zikar sun yi maraba da shi sun kuma ƙara da cewa godiya ta tabbata ga allah wanda ya sanya mu kusa da kai sannan ya sanya mu daga cikin masu taimaka maka bayan haka sai imam ali salam ya tashi a cikinsu yana ba inda ya fara godewa allah da kuma yabonsa sai ya ce ya ku mutanen kufa kuna daga cikin manya-manyan mutane cikin musulmi kuma mafi tsayuwa daga cikinsu kuma mafi adalci a riko da sunna kuma mafi rabonsu a cikin musulmi kuma mafi karamcinsu a cikin larabawa a asali da kuma nasaba kuma ku ne kuka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa na zo muku ne don amincewa da ku kafin haka don amincewa da Allah ta'ala saboda abinda kuka gabatar na kanku bayan da talha da zubair suka warware bai'an da suka yi da kuma rashin biyayya da suka yi mani da kuma kawo aisha da suka yi saboda neman fitina da kuma fitar da ita da suka yi daga gidanta har suka kawo ta basara suka nemi taimakon lalatattun mutane da kuma wawaye duk da cewa labari ya same ni kan cewa masu daraja daga cikinsu wanda suka kasance zababu a cikin riko da addini sun nisance su sun kuma ƙi abinda talha da zubair suka aikata har zuwa inda yake cewa hakika kun sani ya ko musulmi kan cewa talha da zubair sun yi mani bai'a da sauransu sannan suka nemi izini na kan cewa za su je umra sai na yi masu izini daga nan sai suka wuce basara suka kashe musulmi a can suka aikata abubuwan da ba su dace ba ya ubangiji lallai sun yanke daga gare ni sun warware bai'ata sun kuma zalunce ni sun kuma ingiza mutane a kaina ya ubangiji ka kwance shirin da suka kulla kada ka kyautata duk abin da suka shirya ka kuma saka masu da mummunan da suka aikata malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da amirul mu'minina ali ibn abi talib ya hadu da talha da zubair a basra ya yi iya kokarinsa don ya yi musu nasiha da kuma dawo da su kan hanya amma sai ƙara bijirewa suke yi suka kuma dage sai sun yaƙe shi saboda yana tare da wanda suka ce wai su su ne suka kashe halifa usman a wani lokaci ya kira zubair dan awam ya gana da shi a keɓe ya tunatar da shi akan cewa wata rana yana tafiya tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin madina sai ya yi wa aliyu alaihissalam murmushi sai manzon allah ya ce masa shin kana son sa ne sai ya ce eh sai manzon allah ya ce amma za ka yaƙe shi wata rana kuma kana mai zaluntansa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa zubair ya kaɗu da wannan tunatarwar har ya yi ƙoƙarin ya fice daga cikin waɗanda za su yaƙe shi amma a kan hanyarsa ta fita daga cikinsu sai wani mutum ya kashe shi kuma kawo kansa sannan talha kuma bayan an fara yaƙi marwan ɗan hakan ya kashe shi da wata kibiya mai dafi da ya cilla masa inda yake cewa duk inda ta faɗa ɗaya ne wato ko kan rundunar aisha da zubairu ko kuma kan rundunar amir mumina zuwa ruwansa da haka kuma aka kashe talha da zubairu a yaƙin jamal suna masu neman abin da ba su samu ba to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Inda muke masu sharhi sannan mu jira in masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro a shirinmu na yau za mu yi dubi ne a cikin yadda gwamnatin jihuriyar musulunci ta iran ta sami nasara ko kuma take samun nasara a kan makirce-makircen kasashen yamma na kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran tun bayan nasarar juyin juyali musulunci a ƙasar shekaru fiye da 40 da suka gabata tun bayan nasarar juyin juyali musulunci a ƙasar iran a shekarar 1979 dai kasashen yamma musamman amurka suka saka wando ɗaya da jumhuriyar musulunci ta iran kuma wannan halin bai sauya ba har yau muna iya cewa rikici tsakanin kasashen yamma musamman amurka da jamhuriyar musulunci ta iran yana ƙara tsanani ne shekara bayan shekara kuma babu alamu akwai lokacin lafawarsa ko kuma ƙarewarsa sai kuma hanyoyi da salo da kasashen yamma suke bi a kowane lokaci ya bambanta da canzawar lokaci da kuma yanayi da kuma fannin da bangarorin biyu suke rikici a kansa. a sanin kowa ne kasashen yamma musamman amurka da kuma kasar faransa da birtaniya da jamus su ne a gaba-gaba wajen nuna ƙiyayya ga jumhuriyar musulunci ta iran tun bayan kafuwarta a shekarar 1979 kuma a cikin shekaru fiye da 40 da suka gabata sukan kai ruwa rana a tsakaninsu kasashen yamma sun yi amfani da hanyoyi daban-daban don ganin bayan jumhuriyar musulunci ta iran wani lokacin sukan fuskanci mutanen ƙasar kai tsaye kamar dai takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar don cutar da mafi yawan mutanen ƙasar wato talakawa da kuma ɗaiɗaikun mutane amma manufar ƙasashen yamma da wa'annan takunkuman tattalin arziki masu niƙewa a lokaci guda su ne don su takura wa mutanen ƙasar su tashi da kansu su kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wacce ƙasashen yamma ba sa so don ba za su iya jurewa wahalhalun da suke ciki saboda takunkuman da kasashen yamman suka dora wa kasar ba a wasu lokutan sukan yi amfani da hanyar hana gwamnatin kasar kudade da suke bukata don tafiyar da al'amuran kasar musamman wajen kera sabbin makamai da kuma ayyukan ci gaban ilimi na zaman lafiya ko na yaƙi shi ma don tabbatar da cewa kasar ba ta sami ci gaban da za ta zama barazana ga wannan kasashe nan gaba ba sai kuma hanyar harzuka mutane da sunan kare haƙƙin bil'adama da kare haƙƙin mata da neman 'yanci da sauransu ƙasashen yamma a wannan fagen suna amfani da kafafen yada labarai wa'anda suke magana da harshen farisanci harshen iraniyawa don cimma wa'annan manufofin nasu idan sun harzuka mutane suna son jami'an tsaron ƙasar su yi ta fafatawa da mutanen ƙasar a kan tituna sannan su kuma daga baya kan iyakokin kasar su shigar da makamai da kuma 'yan ta'adda wa'anda za su hana zaman lafiya a kasar don haka don biyan wa'annan bukatun nasu suna jiran wani abu ya faru a kasar iran wanda zai raba kan mutane sai su goyi bayan bangaren da suke tsammanin za su ci manufarsu ta bangaren su don tsananta rikici wanda zai ba su damar kotsawa cikin rikicin. wa'annan kaɗan kenan daga hanyoyin da wa'annan ƙasashe yamma suke amfani da su don ganin bayan jumhuriyar musulunci ta iran fiye da shekaru 40 da suka gabata a shekara ta 2009 dai sun goyi bayan 'yan siyasa wanda suke a cewa an yi magudi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a shekarar da haka kuma suka haddasa rigima wanda ya kai ga rasa rayukan mutane da dama amma kuma sun kasa cima manufarsu ta rikita kasar saboda mutane masu goyon bayan tsarin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma masu kishin ƙasarsu sun fito sun lafawa rikicin wuta sun kuma goyi bayan gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran sannan a wata shekara gwamnatin kasar ta kara kudin man fetur a kasar wanda shi ma sun yi amfani da shi don hargitsa kasar amma shi ma sun kasa don jami'an tsaron kasar sun bi hanyoyin da suka dace suka kawo ƙarshen rikicin ba tare da sun cima manufofinsu ba na baya bayan nan dai shine wanda ya faru a cikin watan satumban shekarar da ta gabata a lokacin da wata mata diyar shekara 22 a duniya mai suna masa amini ta mutu a asibiti amma bayan ta yanke jiki ta faɗi a hannun jami'an tsaro wa'anda suke tabbatar da cewa mata sun sanya hijabi na musulunci a ƙasar a nan ma sun yi amfani da wawaye daga cikin mutanen kasar wajen nuna ƙiyayyarsu ga addinin musulunci a wannan karin ma jami'an tsaro da dama su yi shahada a hannun masu tada hankali wa'anda kafafen yada labarai na kasashen yamma suka ingiza su masana dai suna ganin a hali yanzu da ake ciki a yanzu babu wata takurawa ko kuma wata dabara wacce kasashen yamma musamman amurka ba su yi amfani da shi ba a kan jumhuriyar musulunci ta iran face an wargaza shi bai kai ga nasara ba sannan abin da suke jin tsoro na cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana iya kaiwa matsayin da ba za su iya cutar da ita nan gaba ba wannan lokacin ya zo don duk abin da za su iya yi sun yi kuma ba wani sakamako da suka samu sai gazawa da kuma rashin nasara a wannan shekara a kuma cikin wannan watan ta satumba da muke ciki shekara guda kenan da mutuwar masa amini kuma kamar yadda aka saba wannan kafafen yada labarai na kasashen yamma sun yi kokarin ganin sun dawo da rikicin da ya faru bayan mutuwar matar a bara amma babu wanda ya motsa daga cikin magoya bayansu a cikin ƙasar iran manufar takunkuman tattalin arziki da suka dora a kasar shine mai da kasar iran saniyar ware wa'annan takunkuman ba su yi tasirin da zai kai ga bukatarsu ba sai dai gaskiya ne sun gurgunta wasu al'amura a cikin kasar iran sun kuma ba wa mutane da dama wahala amma kuma ba su kai ga burinsu ba yanzu abin jira tun da fada ba ta kare ba kuma ba za ta kare ba shine ta ina za su bullo masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fita idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da Allah ubangiji za mu shiga cikin darasi na ashirin ne A yau a cikin shirin namu za ku ji cewa mahaifin Ramin baya da lafiya. Akan haka zai zo birnin Tehran domin yi masa magani a wata babbar asibiti. Saboda haka da baban Ramin da mahaifiyarsa game da uwarsa a yau sun kamo hanya sun shigo jirgin sama daga birnin Shiraz zuwa Tehran. Saboda haka Ramin ya kama masu wuri a wani katafaren otel da ke cikin birnin Tehran. saboda haka domin jin yadda ta kaya bayan isowar mahaifin ramin zuwa birnin tehran sai a kasance tare da mu domin jin yadda lamarin ya kasance amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin الو hallo. John. abun kauna. رامین جان رامین ابن قونا ما خوبیم مو منا نلا پیالو بد نیستیم یعنی مو بله پی تو چطوری؟ کی یا ککی الان ینزو نزدیک کسا کی یوشی شما می رسید کو زاکو ایسا برسیم مو ایسو نیم ربی ساعت ساعه دیگر ونی Ko wata. Nim sa'at rabin awa baroge harafin da ke haɗa dangantaka tsakanin abubuwa biyu. Shoma Ku Hotel Hotel Man نی جا رزرو کردم نه کاموری هتل آزادی هتل دین آزادی آدرس آدرشی شما کو میدونید کنسنی من میدونم نی نسنی ما می آییم مو منازوا. مستقیم کیسه من می روم نی زنتپی پی من می بینم نی زنگا شما رو کو زن باشه شیکنه پسرم بنا خدا حافظ الله یکی ای خدا حافظ الله کی To madalla an dai riga an ji kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Tunan take ba da ɓata lokaci ba sai mahaifiyar Ramin ta bugo masa waya. Take sa yana ina shi kuma sai ya bata amsa kamar haka. Alo. Alo. سلام رامین جان سلام مادر حالتون چطوره؟ ما خوبیم تو چطوری؟ بد نیستم الان شما کجایید؟ ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران می رسید؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید؟ بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم باشه پسرم خدا حافظ خدا حافظ تو madalla yanzu کو sai a ƙara ونن wannan tattaunawa tare الو هلو الو سلام رامین جان هلو سلام علیکم رامین ابن کونه سلام مادر حالتون چطوره سلام علیکم ماما یا حالون کو ما خوبیم تو چطوری مو من علی لو کی یا کی؟ بد نیستم الان شما کجایید yanayinmu ba laifi. Yanzu kuna ina? Ma nazdike Tehran hastin. Mu muna kusa da birnin Tehran. Kai be Tehran mirasid. Yaushe za ku iso birnin Tehran? Fekir mikonam nim sa'ate dige be Tehran beresin. Ina tunanin nan da rabin awa za mu iso birnin Tehran. من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل رو میدونید؟ نی ناکاما مکوری اچکنونی ونی هتل. هتل دین آزادی. کنسان ادرشن هتل دین؟ gama maganar ke da wahala sai ramin ya aje abin da yake magana da shi na wayar tarho ya sanya kayansa domin kama hanya zuwa hotel ɗin da mahaifansa za su sauka da fatan an je daɗin wannan shiri amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a ne abdullahi salihu ke mako fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. to don zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.